Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 21 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya an ƙara samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 muna tafa da ƙarin bayani sannan za mu kawo muku maimakin shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim almasi garba yake gabatarwa daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan washington amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma bakeli amurka da china suna nuna wa juna yatsa a kan yaduwar cutar coronavirus lamarin da ke kara taɓarɓara dangantakar tsakaninsu wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci shugaban amurka donald trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta china kuma ya ce yana faɗin haka ne domin mai da martani akan farfaganda da beijing ɗin take yi akwai yiwuwar tsamin dangantakar tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaƙi da cutar coronavirus yayin da china take kokarin kawo ƙarshe bazuwar cutar a cikin kasarta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki gwamnatin trump tana ci gaba da zargin china da rashin bada cikakken kashedi ga sauran kasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga kasar china da ta raba bayanai akan barkewar cutar ya ce faɗin gaskiya da ba da cikakken bayani a daidai wannan lokaci ba batu ne na cece kucin siyasa ba duk da cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tana kashe ni cewa wannan cutar ba ta wata ƙasa ba ce su ko sakatare pompeo da shugaban amurka donald trump suna ci gaba da kiran wannan cutar ta ƙasar china Wasu manyan jihohi guda biyu a nan Amurka da suka shahara sun dakatar da wasu ayyuka da ba su da muhimmanci a cikin jihohin. an yi wannan sanarwa ce yayin da gwamnatin trump take aiki domin rage yawan yaduwar cutar wacce ta addabi tsarin kiwon lafiyar jama'a kana 'yan majalisar kasar na kokarin cimma yarjejeniya wacce za ta farfado da tattalin arzikin amurka a daidai wannan lokacin titunan jihar california mai yawan mutane da suka kai miliyan arba'in suna nan fayau haka zalika jihar new york babu mutane akan tituna gwamnatin jihar new york andrew kumo ya ce abin da ya rage musu shine daukar matakan rage yaduwar cutar tsakanin jama'a muhimman aika kaɗai suka rage za a gudanar da su daga gobe lahadi a waɗannan jihohin guda biyu amma shugaban amurka donald trump ya ce bai riga ya yanke shawara akan rufe ƙasar baki ɗaya ba amurka ta dakatar da duk wasu tafiye-tafiye marasa muhimmanci akan iyakokinta da mexico da kuma canada daga yau asabar a wannan lokaci da ayyuka suke rauni kana kasuwancin kasar suna ƙara durƙushewa 'yan majalisar ƙasar na bangarori sun ajiye bambance-bambance siyasa suna tattauna dokar dala triliyan guda domin ceto tattalin arzikin amurka ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ranar alhamis hukuma ta tabbatar da samun karin mutum hudu da ke dauke da cutar wadda ake ba lakabi covid-19 daga cikin mutane akwai wanda ya dawo daga burtaniya sannan akwai wanda ya koma najeriya daga faransa mutum na uku kuma ya yi cuɗanya ne da ɗaya daga cikin wanda aka samu da cutar yayin da mutum na hudu kuma ba shi da wasu bayanai da suka nuna ya yi tafiya shekarun mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun kama ne daga 23 zuwa 59 sa'annan biyu mata ne kuma biyu maza yanzu najeriya na da adadin mutane goma sha biyu kenan da aka samu da cutar coronavirus adadin mutanen da suka mutu sanadiyyar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta dubu goma sha ɗaya kana waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu ɗari biyu da sittin a cewar jami'an kiwon lafiya a ranar juma'a kaɗai an samu sabbin mutane dubu goma da ɗari biyu da suka kamu da cutar a nahiyar turai a makon da ya gabata shugaban hukumar kiwon lafiya ta who tedros namo ghebreyesus ya kwatanta nahiyar a matsayin sabuwar tungar cutar wacce ta samo asali daga kasar china akalla mutane 87,800 suka kamu da cutar sa'annan 4,084 suka mutu a nahiyar ta turai Spaniya ta rawaito mutum 235 sun mutu a ranar Juma'a kadai, lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta biyu da cutar ta fi yawan ta'adi a nahiyar baya ga Italiya. Ya zuwa ranar Juma'a adadin mutanen da suka mutu a Italiya ya kai dubu hudu. Da ƙarshe wasu hare-haren sama da dakarun Amurka da suka kai a Somaliya sun hallaka mayakan Al-Shabab goma sha biyar da ke yaƙi da dakarun Afirka da na Somaliya. kakakin rundunar amurka ta africom da ke afirka manjo carl ne ya faɗa wa murya amurka a ƙarshen makon nan a cewar shi mayakan na zama babban barazana ga dakarun ƙasa da ƙasa waɗanda jami'an tsaron amurka suka ce sun yi nasarar kwato garin janel da ke yankin lowa shabele rundunar ta afirka ila yau ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa ta kai wasu hare-hare guda biyar tsakanin litini da talata a kusa da yankin janel tare da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya da baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A Najeriya hukumomin lafiyar kasar sun bayyana ƙarin mutane goma masu ɗauke da cutar coronavirus a kasar. Ministan lafiyar kasar ta Osagi Ohanere shi ne ya sanar da hakan ga manema labarai yawa Abuja inda ya ce yanzu adadin masu ɗauke da cutar sun kai 22. Ga rahoton da wakilin Babangida Jibril ya aiko mana daga Mina. bayanan ministan da ya nuna cewa yanzu haka akwai mutane uku da aka samu da wannan cuta a birnin tarayyar najeriya abuja wanda ke zama na farko kenan tunda aka fara batun na coronavirus adadi dai yanzu na masu dauke da wannan cuta a najeriya sun kai ashirin da biyu inda jihar lagos ke da mutane goma sha shida sai birnin tarayyar najeriya guda uku jihar igiti guda daya sai kuma jihar ogun guda biyu yanda kuma aka sallami guda biyu da tun farko suka kamu da cutar ce da dan kasar italiya nan baturen dan kasar italiya an sallame shi ne bayan da jami'an lafiya suka tabbatar cewa ya warke garas kuma kafin a sallame shi sai da dan kasar italiya wanda kawo yanzu ba a bayyana sunansa ba ko kuma bayyana hoton fuskansa ba ya amince ya bada gudunmuwar jini ga jami'an lafiya a jihar lagos jinin da kuma za a iya amfani da shi wajen maganin cutar ta coronavirus to ko 'yan najeriya sun gamsu da matakan da gwamnati gwamnatin najeriya ke dauka na rigakafin bazuwar wannan cuta ta coronavirus ga dai abin da wasu 'yan najeriya ke cewa sunana haruna to gaskiya ba mu gamsu da irin wannan abubuwan ba misali an ce ga cutar na ya fito kuma kowane cuta dai a malamai suna faɗi cewa kowane abu allah ya saukar da shi tukuna kafin ya saukar da maganin shi kafin wannan ma abun ya zo me yasa ba za mu tashi mu nemi maganin abun tukuna ba kafin ya zuwa to yin makarantun da aka daka. dakatar da su wannan ba zai magani wannan abu ba magani abun nan kawai shine du'ayi kawai matakin nan da suka dauka na gani ba za a je koyina ba gaskiya tilasar malama sunana muhammad rabiu kagara gaskiya na aminta ban aminta ba ko ba gaskiya ba saboda kaga kasashe inda suka ci gaba suna aiki tsakaninsu da allah amma a nan najeriya ba aiki dan Allah ko ba gaskiya ba a zahiri gaskiya kaga ina bude rido ina jin suna hodi akwai kasashen da za a kai musu abin kariya na hanci din nan da safa wajen trela nawa suke magana trela ashirin bila adadin amma najeriya a ce wai kamar najeriya wajen awu inda za a gane inda mutane ke da wannan lura state guda nawa ne guda hudu ko guda hudu ko guda biyar to ka gani kenan mun ciwon ya kama mu ina za mu je mu samu magani babu a waje daya ba hukumomin lafiya a najeriya sun yi gargaɗin cewa mutane su guji shan maganin nan na chloroquine wanda aka danganta da cewa yana maganin cutar ta coronavirus yan najeriya da dama ne dai saman a birnin Lagos da kuma Abuja suka mamaye shagunan sayar da magunguna lamarin da yanzu ya kai ga kwantar da wasu mutane biyu a asibiti bisa cututtuka da ke da nasaba da shan kwayoyin na chloroquine. Babangida Jibrin murya Amurka daga Mina. A gaida gida Jibrin Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin masu mu da dama da ke son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da ta kidimar da duniya baki daya. Da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na tambayar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemuna. masu neman bayanai kan fari da kuma kwarin dango masu cinye amfanin gona. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar ɗimbin masu sauraronmu da ba za mu iya jiyar sunayensu ba waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare Ga Farfesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke shika Zaria da ci gaban an sarku. Duk wanda ya ɗauki abinci misali nama ɗanye mm. ya ci nama ɗanye akwai ƙwayoyin cuta wanda suke jikin dabbobin nan wanda ko a amunan ƙasashen Hausa muna yanka shanu muna yanka awaki da sauransu hmm. akwai cututtuka da ake samu kamar su tapeworm ake ce musu wani irin tana ce haka mai faɗi wanda take kwanta yakan shiga tsoka ya zauna a gurin wanda in aka ci zai iya kawo ciwo a cikin dan adam hmm. shi yasa ake horon mutane cewa su dafa nama ya dahu sosai luko saboda hmm. haka ya zama shi ma kwayan cutan ya dahu shikenan shi ma ya zama abinci amma aka bar shi danye da ransa yana shiga ciki sai haihu shikenan sai a samu ciwo so wannan definitely eh, yana da ta'ammali kamar misali kwayoyin cuta nau'in viruses nan da ake magana kamar su hiv ko hepatitis b ita hepatitis b ma saboda halittar da Allah ya mata tana a busheshen jini ma da ya makale a jikin bango mm. tana iya yin wata shida shekara ma a gurin tana da ranta a gurin wanda to balle mutum ya dauki jini kuma ruwa gashi a cikin nama ana ci jini na dalala a haɗe mm. ai shi kenan kawai ta samu kafa ya ta shige jikin mutum sai ta zama ciwo mm. wannan definitely ba wani shakka ba tantama ta'amuli da nama wanda bai dahu ba da ɗanyen abubuwa da halittun da baka ma san su ba saboda akwai kwayan cutar da suna tasiri ne kawai a dabbobin nan mm. wanda in ba a dabba ba ba zai ma iya ta shafi dan adam ba to amma sai dan adam ya zo ya ci yana ci to kuma shi kowace halitta ka gani ah, da mai kawo ciwo asibiti akwai abin da ake ce mata adaptation idan aka aka ci gaba ta ci gaba da shiga jikin dan adam sai ta canza ita ma ta fara gani bari ai tana neman abincin da ta cike ta rayu ne mm. sai kawai ta fara shiga dan adam ta fara kawo ciwo mm. to wannan yana da ta'ammali babu tantama akwai ta'ammali da danyen nama da sauransu da kuma abincin da bai tafi ba mm. yau wato professor baya ga muhimmancin dafa nama kamar yadda ka ce a guji cin danyen nama shin wa'in matakai ya kamata mutum ya ɗauka don kauce ma kamuwa da wannan mugunyar cutar ok to ita dai wannan ah, corona kamar yadda muka magana ciwo ne watakila wanda ake transmitting ɗinsa idan mutum ya misali tari hmm. ko atishawa ko magana za ga ɗan tarkatsin abubuwan da suka fito daga huhu suna ɗan feshi haka da sauransu hmm. to abin da yake faruwa duk wanda yake a kusa da mutumin haka atishawa hmm. shi ma zai iya shaƙa. Hmm. sannan idan mutum ya atishawa muna da ɗabi'a sai mutum ya sa hannunsa ya kare atishawa kar ta bata mutane eh. to duk wannan kwayoyin cutar sai su fito su hau kan hannunsa hmm. to idan aka yi rashin sa'a sai ya gaisa da wani hmm, ko ya taɓa kofa ko ya taba wani kofi ko ya taba wani cokali ko duk abin da aka taba wannan abin zai manno a jiki wanda ya zo ya taba shi ma ya hau wanda ya taba shi ma ya hau sai a samu contact wataƙila ko ba wanda zai sani misali an zo tashar jirgi hmm. wannan dan abin da yake gangarowa ta kan mata takala da karfe a gefe wani za shi yana gangarowa zur hmm. daga sama har kasa sai ya shafa ciwon duk wanda ya taba kuma shi zai samu hmm. to haka ake abin nan to shi yasa aka ce idan mutum yana atishawa da tari to su ne ya kamata su saka wannan dan wannan tanta a wannan eh, ragar da take tare da su da hanci ba wai kuma a tara baki kawai ba har da hanci za a rufe sannan akwai wani karfe a saman hancin a lankwasa shi saboda kar wani abu ya fito idan aka yi shawa hmm. ko idan aka yi tari sannan wanda kuma suke misali ba ba su da alamun abin da ko wani abin a kokari da duk inda ka fita ko a ɗakin ka ne ka shiga toilet ka fito ka taba kofa da hannunka da wani abu hmm. to a wanke hannu da sabulu a samu abin da ake ce mishi sanitizer a sa ko a samu dan spirit a wanke hannu da an yi motsi a wanke hannu sannan kuma ana ganin watakila mutane za su ga a social media ana nuna cewa gaisawa da hannu ma a masabuha a bada hannu da hannu in ba dole ba a bar shi kawai a yi saboda larura ce ta kawo mm. akan addinai sun so a yi da al'ada mm. amma wannan larurar a bari in ta tafi sai a yi mm. ah, sai a koma haka din in akwai wanda suke daga suna kai sa da kafa mm. kafa wannan <laughs> kafa da sauransu yawa eh, to kaga wannan abu ne mai kyau wanda zai kiyaye mutane daga hadarin kamuwa da wannan ciwo mm. din to professor akwai kuma masu tambayar cewa wai da gaske ne tafarnuwa na maganin miyagun cututtuka irin wannan ba a so ne a faɗa a duniyar kimiyya saboda sha'anin jari hujja wasu wai da gaske ne ko kuma dai kawai shaci faɗi ne To eh, shi ciwo, eh, Alhaji Ibrahim ciwo yadda yake ya danganta ga yanayin halittar mutum yadda Allah ya halitta shi. Korona hmm. nan duk da cewa ta shafi mutane da yawa a duniya a afirka akwai bakaƙe wanda suka samu kuma duk bakin da ya samu corona ba wanda ya mutu har yanzu hmm, saboda haka halittar jikin mutum tana da alaka sosai da nasaba da yanda abin ciwo hmm. misali zan bada misali da tarin tb hmm. tarin tb tari ne wanda a iska ake ɗaukar sa kun taro a masallaci ko a majami'a ko a makaranta ko a kasuwa sai wani mai tarin tb ya yi tari duk wanda suke gurin za su shaki kwayoyin cutar tuberculosis din nan amma ba kowa ne zai samu ciwon cibi ba hmm. saboda akwai wanda garkuwarsa tana da karfi akwai wanda garkuwar ba ta da karfi to abin da nake so in yi magana a nan shine ya danganta shi ta wannan garkuwar jiki tana da alaka da halitta tukuna da Allah ya halitto mutum wannan jikin shi zama fari ko ya zama baki ko ya zama mai karfin hali ko mara karfin hali ko rago da sauransu hmm. sannan kuma tana da nasaba da irin nau'in abincin da mutum yake ci hmm. nau'in abincin da dan Afirka yake ci na farko da su ganyaye da sauransu da su wanda za ga mutumin da yake kauye hmm. ba kasafai zaka ji mutumin kauye ya tashi da ciwo in na zamani da ake magana ba da wahala saboda haka wato akwai abubuwa da da suke da fa'ida matsalar da muke da shi a kasar hausa ba a zauna an bincike su a gane menene yake maganin menene ba mm. to shine matsalar amma abin da ya kamata mu da muke ba mutane abubuwan cin da muke ci na al'ada wanda mutanen ƙauye suke ci kar mu gudu daga gare su ai mm. yasa kwanan baya in ka lura mm. aka yi ta ba da muhimmanci akan zogale zogale ba maganin komai yake ba yana taimaka garkuwar jiki ne amma sai wani ya zo a murka da zogale a jika shi a ruwa ai tasha ba abin da zai rage amma mutane saboda sun a ko ba shi kaɗai bane duk wani ganye da ka gani a ƙauye da wani ɗanin itace da sauransu suna da mahimmanci hmm. da taimakon da suke a jikin mutum hmm. saboda suna taimakawa garkuwar jiki ta ƙara kaifin kuzari hmm. tafarnuwa mu da a binciken likita wanda muka sani mun san tafarnuwa aka sha tana za ta iya maganin mura misali to mura kuma idan aka ce mura ba dole ya zama cewa ko ce irin marba shi za a ga ana shan shayi da citta da sauransu da suleiman sani haka duk mura da ta wuce kima ta ta gagara to ko dai ta ci karo da garkuwar jikin mutum wanda yake ba ta da karfi mai rauni ko kuma watakila an yi wani yan dabarbaru da mutane suke ta tsammani wanda watakila kaga zato zato yana da karfi a duniya nan saboda mun san akwai makirci a duniya to ba haka ba wani abu amma dai kamar tafarnuwa da su citta da sauransu an san cewa suna rage yawan kitse a jikin mutum shi yasa an ka tafi kasashen larabawa wannan girkin su gaba ɗaya tafarnuwa suke yi hmm. To, Profesa, ita zuma fa daga cikin masu tambayar sun ce shin zuma na iya taimakawa mai fama da cutar coronavirus koko? Duk maganin da ka gani a lajina, duk maganin da ka gani a duniya akwai kaifin aikinsa inda yake da karkata. Hmm. waɗanda suke tambayar nan wanda suke su musulmi ne za su kawo hujja ta addini cewa eh. ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zuma tana magani na ya mun yadda zuma mm. tana magani a cikin littafinsa prophetic medicine mm. nubo da aka yi magana to amma kuskuren fahimtar da ake samu shine koyarwar da aka yi cewa zuma za ta magani in mutum ya karanta ɗibbin nubuwa a nan a cikinsa gaba ɗaya na larabcin ko na turancin mm. ai zumar ta aka ce ka dangwala da ɗan yatsa kalasa sau ɗaya sau uku sau bakwai sau biyar sau bakwai mm. to wannan in ka dangwala nan gaba ɗaya bai kai ƙaramin teaspoon ba mm. amma mutum sai zo ɗauki katon cokali ya cika shi ya zuwa wai shi yana yin zuma tana magani annabi ya ce tana yi wannan kuskuren fahimta ne likitoci da kasashen turawa sun ba da shawaran a samu zuma mai kyau a goga irin in mutum ya kone fata ta ɗaya ɗin a sa warkewarsa ta fi magunan likita. To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar su Hussein Abba Damba da Muhammad Musa Damba da Ali Sulemina da ke samun bayani kan farin dango da kuma ƙwarin dango masu lalata amfanin gona. Idan masu tambayar na saurare, Ga Farfesa Dauda Isha Ikara na sashen koyar da darussan noma a jami'ar Amadu Bello ta zariya da cigaban ansar ku. a nan jami'ar mu ta ma'aikatar mu ta gona jami'ar Amadu Bello da ke samar zariya an yi aiki da yawa kan abubuwa da manomi zai iya amfani da shi a sauƙaƙe ala misali hmm. akwai wannan itacen da ake kira darajejiya ko wasu sukan kira ta dogon yaro. da turanci akan kira ta nintri hmm. yau wato kaga 'ya'yan wannan itacen da damuna za ga yana zubowa a ƙasa sosai da yawa ɗanyen sai ka ga ba wani abu da ake bishi sai dai kuda ya yi ta bi yana tsotsa ko yana ci haka nan. Hmm. To wannan 'ya'yan shi wannan itacen darbejiya ko dogon yaron. Hmm. Idan mutum ya ɗibe shi ɗanye haka. in manomi ya je gindi itacen ya tattara tattara ko ya sharo da tsuntsiya ya ɗiba ya zuba so idan ya kai gida ya daka shi a turi da taɓarya mm. idan aka daga shi ɗin nan ya yi kamar jajjage ɗin nan mm. to sai mutum ya juye shi a cikin bokiti sai ya ɗebo ruwa ala misali kamar kashi ɗaya cikin uku wato in kamar shi yawan 'ya'yan itacen bai wuce kilogram ɗaya wato mutum sai sa ruwa kamar lita goma a cikin shi haka hmm. to idan ya zuba ruwan nan a cikin wannan 'ya'yan itacen da ya jajjaga daka a turmi sai ya rufe bokitin ya bar shi ya tsuma ya kwana tukuna a cikin ruwan nan hmm. to idan ya zo da safe sai ya tace wannan 'ya'yan itacen darbejiyan ko dogon yaron daga cikin ruwan to wannan ruwan da rariya hmm. to wannan ruwan da ya wuce ta rariya a ƙasa aka tare shi a cikin bokiti ko cikin wani babban kwano daro haka eh. to manomi zai iya zuba shi a cikin injin goran feshin nan da ake sabawa a baya da ake kira na sprayer hmm. to in ya ɗauke shi ya fesa a gona zai ga cewa tamkar aikin da yake yi haka ne waɗannan magungunan da ake saya da kuɗi mai tsada hmm. su ma suke yi a kan shi wannan ƙwarin ɗangon. kana nufin yana da ingancin maganin da ake shigowa da da shi daga ƙasar waje da tsada? sosai kuwa hmm. sosai kuwa domin wani lokacin ma za a gani aikin da zai yi ma shi maganin da ake saya da tsada ɗin zai zama da tantangar domin shi wannan ba shi da illa ga jikin mutum ba shi da komai sai dai gaskiya yana da aiki sosai akan irin waɗannan kwarin kan kwarai daga To kamar yadda na gaya maka na ce akwai wani kwarin da ba fi shekara hudu ba da aka gano shi a nan Najeriya ana kira aniwam. Haka. eh to wannan shi ma muna an muna nan muna kan bincike a kan shi da irin wannan 'ya'yan itace da sauran wasu ganyaye ma a gani domin a koda yaushe mukan so mu samun mu manoma hanyoyin sauki mm. to kuma ba da daɗewa ba shi ma za mu fitar da sakamako a kai kuma cikin gwajin da muke har da shi 'ya'yan wannan itacen darbejiyan wato dogon yaro a kai duka. Mm. Eh, saboda su duka-duka ba su fi shekara hudu da fito da aka gano a nan Najeriya. Mm. shi yasa amma dai muna gab da gama wannan bincike ba da dadewa ba shi ma ina ganin manoma za su dara in Allah da. Eh, to, uh, Profesa, kamar um, yadda akan yi amfani da kamar jirgi a hango farin dango da suka doshi ko wata ƙasa haka ko wani yankin ƙasa haka da sauransu. Shin yaya ake gane cewa ga inda suka dosa har a gargaɗi uh, manoma uh, Eh, to akwai a wannan ya danganci bangaren kimiyya kuma haka akwai eh, a fannin karatunmu na aikin gona akwai abin da ake cewa forecasting kamar yadda masu harsashen yanayin nan sukan yi eh. to a fannin aikin gona akwai aikin harsashen ba aukuwa na kwari ko na ciwo na amfanin gona da sauransu mm. to da eh, zaran damina ta faɗi wani lokaci ba ma ma jira cewa sai an ji labarin waɗannan kwari a wani guri ko an gansu sun taho mm. sau da yawa akan gudanar da wannan aikin a wurare daban-daban na harsashen aukuwar kwarin gona mm. ko harsashen aukuwar ciwo na amfanin gona ko harsashen aukuwan irin ma ciyayi waɗannan ciyawa wanda take bakuwa ko wanda take da illa sosai ga amfani so su ne muke kira ah, forecasting ko ah, incident forecasting. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Farfesa Balaraba Sani Garko da Farfesa Dauda Isha Ikara duk na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria waɗanda suka ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Helu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalama Garba ke cewa sai makon gobe. Tuma madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington. Wasanni a takaice. ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi da ta baba akan yunkurin babban kwamitin shirya gasar wasannin motsa jiki na olympics na ci gaba da shirye-shiryen gudanar da gasar ta bana a birnin tokyo a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar barazanar yaduwar annobar coronavirus a duk faɗin duniya. nick coward sabon shugaban hukumar wasannin motsa jiki ta birtaniya ya ba da shawarar ɗage gudanar da gasar saboda yanayin da ake ciki wanda ma ya yi sanadiyar soke wasu wasannin neman gurbi na gasar 'yan wasan kansu sun yi ta yin kakkausan suka akan matakin masu shirya gasar na ci gaba da gudanar da ita kamar yadda aka tsara tun farko daga ranar 24 ga watan yuli zuwa 9 ga agusta shugaban babban kwamitin na shirya gasar wasannin na olympics na kasa da kasa thomas bash ya faɗa jiya juma'a cewa ana nan ana duba wasu al'amura na daban karon farko a gasar ta bana a birnin tokyo Ƙungiyoyin da ke fafata gasar tseren motoci ta Formula 1 suna shirin samar da hanyoyin ƙara kayayyakin kiwon lafiya domin yaƙi da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan. Hukumar shirya gasar da kuma ƙungiyoyin suna aiki ne tare da gwamnatin Birtaniya da kuma hukumomin kiwon lafiya domin samar da ƙarin kafofin iskar shaka da ake matukar bukace da su a sassan ba da kulawa ta musamman na asibitoci ƙungiyoyin na formula 1 dai suna da ƙarfin fasahar da za su iya samar da na'urorin da ake bukata cikin sauri waɗanda yanzu haka suka yi karancin samu nan take ana amfani da na'urorin ne domin samar da iskar shaka ga marasa lafiya masu matsalar numfashi ɗaya daga cikin manyan alamu da kuma illolin da cutar coronavirus ke haifarwa 'yan wasan kungiyoyin da ke fafata gasar firimiya ta ingila sun shirya wa kalubalantar tarin wasannin da za su fuskanta idan aka dawo da buga wasannin a ranar 30 ga watan afrilu kamar yadda aka tsara 'yan wasan na nuna damuwa akan matsayar masu shirya gasar na kokarin kammala kakar wasanni ta bana a cikin wannan bazara wanda hakan zai sa a gaggauta buga cunkoson wasanni da kuma soma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2021 kai tsaye duk kuwa da sharaɗin ba da hutun makonni bakwai an ɗage buga wasannin na gasar ta firimiya sakamakon annobar cutar coronavirus har sai ranar 14 ga watan afrilu inda kuma ake sa ran za a faɗaɗa lokacin gasar ta bana zuwa watanni goma sha hudu rahotanni na bayyana cewa zakarun gasar Serie A ta kasar Italiya wato kungiyar Juventus tana shirin rage albashin 'yan wasanta da kashi 30 bisa ɗari sakamakon iftilayin annobar coronavirus da ke barazana ga rayuka al'ummar duniya tun daga watan Disamba. Da wannan matakin an kesa cewa gwarzon dan wasan ƙungiyar Cristiano Ronaldo zai rasa kimanin fan miliyan hudu daga cikin albashinsa. yaduwar annobar ta coronavirus ta tilasta tsayawar duk wasu al'amuran kasuwanci lamarin da kuma ya shafi gasannin league league na turai waɗanda duka aka dakatar da su har sai ƙarshen wannan annobar murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya china suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus lamarin da ke kara taɓarɓara tsakanin tsakaninsu wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci shugaban amurka donald trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta china kuma ya ce yana faɗin haka ne domin mai da martani akan farfaganda da beijing ɗin take yi akwai yiwuwar tsamin tsakanin tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaƙi da cutar coronavirus yayin da china take kokarin kawo ƙarshe bazuwar cutar a cikin ƙasar ta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki gwamnatin trump tana ci gaba da zargin china da rashin bada cikakken kashedi ga sauran kasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata kuma masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya ni gabatar da shirin da kuma hailu hail da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc